sarki ko a gare ya kasance ya gabatar da abubuwa ya kasance abin da a shi ne don ya kasance motsa da kasance sauki a gare ma'ana ko da sun faka sun da tsabanci a fara da su zaune a gare da su ko ke kan jiki in ta aka sarki kwarfe su karfafi da muke aiwar kai sai ka fara da hanyar da ta haifa wani akwai kan mutum nan da rufe a nan da yawa na

إحنا لأن عمسة روح الزيت منها صوب الجماعة في سريبا إن شاء الله وتعطيه لا يحكي التعوام من ولد فهو بالضياء فلا نور قضي ولا أسد ولا رجال كالخارج في كل شيء على نجوى إن الرجال بل شكسا وما amma idan wata tafiya ba daidai ba ne a ɗaukar cewa ya fi yi wanda wani share shi to zai lalace wanda kuma aka kai shi uku ya danganci yaya iyayen aka tafiyance shi ya danganci kuma yaya marika ba a yi shi ba a yi su da dama lokacin mutum ya yi musamman mace sun yi wani abu da ba ya yi ya ce ko ya shafa ko ya shafa ma'ana mutum daga yi sa da kuskure ne a ɗauki cewa kai yaro wani shi ne zai gyara shi ko kuma wani da an kiyaye shi zai gyara shi ko shi zai fara shi ya aka tarbiyyance shi wasu wani ne suka tarbiyyance shi za a ba da suke kai na yin tsada zuwa mutanen ƙauyuka domin ganin su shanu suna yin saboda gyaruwar yare واغفرنا ولباشنا فتحنا وتعطيك على قولي وتفك عليه فلا وتفك عليك قالوا لا تستطيع وقالوا لا تستطيع لا تستطيع وبشر وبشر أنا أخذي إليه أن يرى بعد أن أخذي أخذي أنا أقول سنتي أنا أقول أخذي أخذي أخذي shi yara zai kuma a hannun ruwa da ya zauna amma me ya shafi da kuma a hannun ruwa ya zauna sai ana da yakinin karfe shi ba za ta bashi idan aka san cewa karfe shi ba ta bashi an ba ta bashi an bar shi kuma shi ba za a bar shi kamar yadda sunan karfe yara ya san kuma karfe shi ba ta bashi الإمام الشوكاني في كتابه الأسرار البشرية في ستين المؤمنين يا رجال اليوم لنقول على خير الأخ الذي نجعله لم نمن به تفتيش هنا تفتيش مجال لكن مجموعة الجدع يعلم ما لكم أصحاب الله فلا شيء تعلم أن الجواب ما لم يعيده منزل wato wani da ya da yanzu da shi ya kuma ya wuce shi da shi sannan sun mutane sa ya sa aiki wasu sun magana sun ba ya ke ya kuma mutum da ya sa ya mutum shi ne ya idan kuma mutum da ya ke wa abu Allah ya ci ba da abokan ya mahaifin shi kuma da zai matakai da zai abokan da ruwa amma duk da ya kuma shi ko kuskure har an kai maka ne ke da ya yi da ke zo ya dubi da za mu kamshi da cewa za mu kamshi yana wa wata kan kira da su ai ba su rai ne da damuwa ta kai har kai fushi da ne shi ko kuma na mutu so da ba da cikin fa'idar da ba su rai da bayan shi ne ya rai da ta da ranka ya ba su kuma bai tsaka da ranka ya zai ga ya fi fushi a nan wani ne ga ya fi fushi amma da ya tsammana ya ji mana da لأن قبل الشيء الاتباعي يحكم وزياته كي لا مرافة آه، آه، آه، الوقوف إلا مكان ومعروف لشعبه ها هم رأيوا في الكثورة والشطوة بالنسبة للرشوة يحبت على كيد الشيش أحبت عليه كيد الأسفل لأن مرافة من المسألة أما يوكسوا لي كمبالي في الكثورة ما شيء ما يجب على إجباره الله يجب. والعلم هو الذي يمضي إليه وأن تكون الله mara wani aiki da ya fi dacewa da ne da abin da kaza ba sai dai a duni wani aiki ne za ka yi shi tare da kiyaye mutuncin addinin da kuma mutuncin ka sannan kuma waɗanda suka gabata cikin ayyukan nan wani yanayi suke gyarawa wanda ya bayan sun samu kyakkyawan yanayi misali na taɓa gabatar da bayanin wani banki a ƙasar bahrain shi banki yana gudanarwa ne a kan tsari na musulunci dan an banki ne amma ta rawa shi ne bangaren maza da bangaren mata inda da shiga banki da get nan maza ne da get can mata dan kuma wani akawun su ke wani bangaren mata ne da na kuma wani akawun mata kuma masu cikin da ke shiga ba da nan su kuma da ya ci ne a cikin kuma mata kuma wannan amfani da yanayi ne عند أحكام الشعوبة يكون تكون بذات الإشارة تقريبا وأنا أكثر تكون السبتيفيشن وديت المعين ومنكر مقامة الومان نعم المهم يعني بالجابة عن الأمان ومش أنا أقدر أنا أقدر أجيب الأمان أنا أقدر أجيب الأمان أنا أقدر أجيب الأمان أنا أقدر أجيب الأمان ni na da wannan yanci da ne shawara da ke baya wani abu mamaki ne sun da zai ba da ta aiki na wani na wani cewa zai ba ta da shi da wani ma'aikatar dacewa da ke wajen mata a lori da yadda Allah ya yi wannan kuma kuma musiba ne da barka da yin gida da yin da ba ku iya tsara tsara neman da ke da الدين المسلم شيء الدين القيوم بالتسليم بالتسليم الى الدنيا shi ne dole ne ke da bincika ne kudi dole na ba da wani kawo da kan ne ba ku shi da suka kama ya yi da ke gudu na ta ta ta tsawon kudi a kan ne a yau wata mata kawai ba su kashe da kana da kan mu ba zai ka san yawan da ke shi saboda yanzu ya ta rayuwa ne da three laws ruwa da ya ci ruwa ce shekara sha bakwai za ta yi shiga wani jirgin abubuwa wani akawun ba tare da ta yi ruwa da ba da ke wannan shi ne abu da muke kira asali a fara dora wa yaran kafi a kan ramadana shi ne kawai da ya zara ba ne kuma haka waɗannan duniya da yawa a buɗe ka kowa ya buɗe da su da ma kuma abubuwan ba za ki iya sai hawan shi ya fara shi ma ya ci shiga shi wani Allah shi wata. Wannan kuma suna ba ta yawa ne shi ne wani kashi na da da da da ce da da take da tafarki da ba wato gaskiya ba a kan makaranta ce wata ke ginawa a ƙarƙashin kwanciyar dawo da ke ita makarantar na wani ce da firamare da sakami masu na makaranta yawon scientist academy yawon scientist academy makaranta ce da za ta kimiyya da fasaha wanda ke kimiyya da fasaha shi kimiyya da fasaha kamar ƙwari kimiyya da fasaha kamar hadisi الانجليزية الأصناع والعيد الكتاب الجنان والموضوع وأنه كان شوك ذنب صح أو يوم لمكتبه ويوم يوم يجب في الإسلامية ويجي الإسلامية يوم يجب في الحاجة أما كان شوك ذنب مكان كرسا فرنسا يوم من يوم يخطوه شنو الدين رأيوه صنعه الدين رأيوه صنعه ده قيام في الأشياء التي العلاج وبيان الصناعة كثير في الدين والطاعة وفي تقدم وصول النور وانا بكرة حسن الأمر يفعل أنا المراد الأولى والمراد الثانية Jadi lokacin da mun tsara makaranta mun kai komai na ta kuma waɗannan yan ta'adar su kashe mata kuma ta su kashe shi ne su mutane suka ɗauke da ni a adami nan muke suka a ƴaƴan suna da shafar da kuma wannan suna ce ba akwai da kaka kashe wanda da su su ji ba irin haka da zalunci suka sanya wa ƴaƴan suna da wannan da ya ta sabai a imamu abubuwa da imamu shi ne a shi ne mutum da su ji za su samu sana'a shi ne da ya ce duk waɗanda suka sanya wa ɗayan suna da haɓa za a ba su automatic admission zuwa wannan makarantar insha Allah sun ka ce abin da za a yi saboda al'amarin yana da yawa kuma yana da fata mu fara shi da kusa ya da za ka haifa da sanda ka shi ma da haɓa a tufa wa da sa da ko zuwa ƙarshen tsawon nan shekara da yake su iya kwafi da shi da suka gari ma'ana ya na da wasu ta za ka wuce kuma nan amma wata aka yi mana da ta da shi mana ta ba zuwa sun tsawon nan ne shi ne kwaiwa da lokaci a ɗauki ne yara a kafin ba da sunan shi da sunan mahaifin shi da sunan kakai shi da sunan mahaifiyar shi da lambar wayar mahaifar shi da kuma haifar sai a aiko mana bari na da aiko mana mun buɗe musu registration file a kan ainihin wato data da suna makaranta ko da aka muna rijistar da su kowane aji muna son yara talatin da biyar so da haka a yanzu haka akwai azuzuwa su yara suka da azuzuwa su sannan makarantar yanzu haka muna kan aikin jirgin yanzu haka muna kan aikin jirgin wanda insha Allah ta'ala January ko al-Muharram 2011 nan da wata shida kuma ku za a fara za mu waya iyayen nan su zo mana da yaya waɗanda wanda sun kai a fara musu da nauyi sai a ɗauke su kuma kuma a koma da su biya da Allah kan wata shekarar sun kuma sun nuna

dan haka asalin makarantar ba don su haka suke ba amma su kiri ko sun samu gabawa ne sun samu albarkar ba da jafa na ba wannan shi ne abin da ake cikin insha Allah ta ala da haka in Allah su har yanzu ko ba abu da ne sai dai da inda makarantar za ta kasance ko ne ne an je firamare ko sai muka ce waɗanda suke nesa sai suka yayan su a da suka dace na kusa

أولا نحن رأى كثير ورنا رأيك النبي يقول رأيك السرورين وقلنا بيوسف إن شاء الله وصوابنا سورة يوم فأنا أتوسي أن يسمى سيرا من ما كان حيا كنا نستحق اليد العمليات ولا نستحق ما نقول نقول ما نقول ما نقول ما نقول ما نقول ما نقول ما نقول ما نقول ما نقول ذاك واحد يؤمن أخريها ويحكي كما جاء أمر في الجماعة daidai ba ne har kuma wani da ke da yi da sai ko ya gida da rauni amma in na mai ta faru to Allah ya kiyaye shi muna ta yi da addu'a akan Allah ba wa cikin sarki ya sa ki da kuma abu da ya faru Allah an amince da shi a kan abin da ke tsoro kuma ya yi da tsoron shi Allah ta shigar mana da sahabai can da suke bin da zai sama na baya da sana ba wanda ya tsara da wani abu da ba kai shi da rani ba wanda ya tsama shi tun da sai an nan ya fi da hali ya fi karfi zuci bayan ya rasu sama na baya da sana amma kan wanda an nan ya rasu an ba shi ana bin shi abubakar ya zo ya zama halifa da sai na umar ya zo sai ana ya zama musulunci dukiya ya kawai da duk wani sahabi a sa da sahabi na mun da mace ya ka samu duk wata ana shi ba ala su wannan ne ne ba shi ne kai cin da da su ba wannan hanyar da shi Aisha ta ce duk wannan da suka gabata ba su kare ba sai wani wata sai a sake kawo masa Abdullahi Abbas ya ce kudin sun yi mai yawa a sadadiyar inda ne ma na kashi wata rana yana da wani almajiri wanda in yana da larabci shi almajiri yana fassara mishi da larabci sai da zai ce allah ka ba ka san da yake a yau na aiki ba ka yi tsoro ya ce bai taɓa kai ya ce da dalilin da wani yi na dawo sai dai mafarki sai na dara ce da shaƙi ba ko ba ko ba su da ba ba kan ta an karɓa wa ka gani يجب أن نرجع وقال من العلم قال ليس الحمد لله يا رب الدنيا ولا هذا يدرك الرسول وهذا الاستقامة وحتى أظن الاتباع وأما فكرت صورها فيورى أن أعمال لا يؤمن بالأبناء وكل الجنود سوى السوء الذي لا تكره يذكر يذكر يذكر يذكر وأن الله وأن الله يسمح لنا أن أمر شواء ليس بذلك حتى وأن قرية فيه الذين يتبعنا عن الله وأن يسمحنا أن فيه إن وجدنا كرسوا وأمنا وجدنا وأن يجب أن يبدأ كرسوا في وجدنا كرسوا إلى وجهه ولو أنني بعد من ثلاثة إن شاء الله ما لدى شيء إني من أسرع ولا من بعد يتعلم الله أعطي في الفكية هذا الفكية ولا تتكفون إلى أخرى amma yin zuwa ƙwararri jikin asali ba su da wani ke da larabci kamar da malamin su ke kari ba yakan zo abu ba su zai zama ya zo da tsarka a hannun ya zuci kasa ko kuma ya zo da mafuru da yi sinu su a tabayyana kan shi ba ta tabayyana kan shi ba wa'anda ma'adama da suna waɗannan sunayen يكون هناك جامعة سوريا أحيانا إلى العالم الأوسع على أنه معروف إن يقول آدم ويا آدم اسكن أنت إن المسلم وعلم آدم أن أسمع تلك الرسول لبعض الأحسنية وأهلهم وأسول ما شاء الله فأما asalin akwai kuma sunan alma'a alma'a asalin kama asma'u wa akwai alma'u asma'u alma'u ita ce dawwamaniya ko limakasciya ko wata kada ya kafa wannan kuma ya zo shi ne dubawa da shi kai alma'u alma'u dubawa da shi wannan shi ne ya abu da shi amma sauran wasu suna yana amfani da ma'adamu adam shi ne sunan adam ko adam da shi ne sun ji suke ba shi kusa ya ce ne shi ne ya ke tambaya kuma musulmi sa adam waɗanda ne su ne ya abubuwan da ke tunawa a wajen su mai kuma na amsa wata ne da cewa a yi wa a shekafa da ya zuwa da ba da ya ce na wannan yawa

to sai aka zo mana da labarin cewa Allah ya rubuta shi bayan mun yi sallah da su aka aba mun yi rubuta sallah da wannan aka aka rubuta shi a cikin maka zai rana duka samu duniya shi ne ke amma ka kuma yadda yake mutu ta ni na kai da ne da karantar da ɗanka ya ba shi duk hadisin dan dai kai ne ya ku saboda yana sa wannan yaron nan da zai zama sai ya ce wa uba ka bar ɗanka ya rinka zuwa makaranta zan ba shi duk hadisin in Allah ya so ɗanka nan gaba sai ya zama babban mutum ya zauna irin kujerar da sarakuna ke zama kuma sai ya shirin abincin da khalifa yake wannan abincin suna kiran shi fadinsa kamar yanzu a ce ice cream in kawo abincin sarki sai a kawo ɗan wannan fadinsa a ɗan kwano ɗan fitili sarki ne kaɗai zai sai ba ba abu yi su ne kankare da dariya yi sai alaga wata ma na abu halifa ke nan dan na wani zai ci ma na abincin da sai manyan manyan karatu da Inda zai kashe bar sun an bai shi gaba da karatu a takaice ne bar na yi da da karatu har Allah ya mai da ta babban malin ya zama shi ne shugaban alkalai gaba ɗaya na garin bagada ranar aka zo aka zauna ga kujerar manya-manyan sarakuna sannan ga kujera a gono aka kawo abinci wanda sarki da ba shi ba su can sai aka kawo wannan dan falun zargin nan sai shi sarkin da aka nemo mai shi kadai yake sai nisa wa wannan abu yusuf ya ce aka gama kamar a fara ya da a kafara da ya sauki abincin haka sai tun tsire da dariya ne tun tsire da dariya sai sun da mala in girma ma kuma ba ka abu na musamman da kuma kana dariya ya wani labarin da na suna tsakanin babana da abu halima ina ce ba da wannan labarin a shani waɗannan ya'yan jama'a mai risala ya faɗi wata da na yi wa haula ma'amuyar yi nasu ورغب في أجر الراديو إيصال مخرج إلى قلوب أولاد المؤمنين mafi alherin ayyukan da malaman tarbiyya suke ba da muhimmanci masu kwaɗayin lada su ke neman shi ne saka alherin ya su suka ga yayan mu da haka waɗannan yaya jama'a aikin malam ja'afar mahmud adam a najeriya ba koyayye ba ne tsakanin masoya da makiya wanda har suna cewa kamar yadda tsohon shugaban ƙasar najeriya abu kiransu bayan da ya kashe sardauna ya zo yin nadama saboda ya zauna sardauna ya tara da biyu sai ne kashe sardauna ta yi da aka bincike a kafin sardauna ta yi da ba shi ma ake yi bawa Allah ya ci ko ba jira akwai irin sai ne na dama. suna cewa suna da irin waɗanda suka kashe malam Ja'far ya sun yi dama ko da ba su ba malam Ja'far Mahmud Adam malami ne wanda ayyukan shi na alkhairi sun bayyana ko muna fatan su bi shi tun daga kabari a baya waɗannan ƴaƴan muka ce muna son mai tarbiyyar su ne a kan su sai sahun malam da da haka asalin project din mashru'in waɗannan yara shi ne muka sa wa abu na ku ja'aba ƴaƴan ja'aba sunan mashru'in kenan jama'ar gari ne suka sa wa abun ja'abariya amma mu a makaranta abin da muke kiran shi abu na ku ja'aba وأولئك الأعظم الأعظم بالنسبة لي بالنسبة احتمال أن يقول لك الصلاة هي أيقوة كون أدوية الصلاة أمطاني للشيء دار الحديث السلفية نمبر 2 ستروك نمبر 4 سماعنا أحمد روش جسيا بطل زاريا جهة كبيرة نيجيريا إن بقى هذا سيجي أيقوة نونا sannan shi ne shigo gari da ke kudu na kawai a tsayi wani zero three three one one seven eight six zero zan mai rika dawo da hadisi salafiya number two from number four samari da ahmad rose gaskiya fadar zaria kaduna state nigeria so da dama idan waya ta lalari tura sako in ta tura sako za ki samu amsa daga baya insha Allah wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na yanda Allah ya yana saukar da alƙur'ani ka gane ya shi ya fi lantan sa ke rubutu ba kai ka ke dole ne ba ita ne hali ne da yin da su ka ɗauki wannan ku yan najeriya ce wannan ba na amma ne ba na ba na ba boko ne ba na arabiya ne amma yana yi gara su su so na kuma muna so kuskure ne da haka in ba na da yanzu da sauƙiya ba in ba su da yanzu da ƙasa da yanzu da ke amma da alhamdulillah wannan zan ba ma na tambayar saboda ta yi da rana اسم الكتاب الكافي الذي قلت لنا آنفا اسم الكتاب الكامل تحفة الموجود تحفة الموجود بأحكام الموجود اسم الكتاب الكامل تحفة الموجود بأحكام الموجود تعليق شيخ الإسلام الثاني أبو عبد الله محمد شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله على الجميع hasu shida cewa ta ce da ke da sunan littafi na tafiya da wani a kafai kuma yadda ma da ya faɗi wallahi a kan akwai armashi don fata muke wata rana Allah ba wa shi sarki ya nuna mana ba da jima'a ya zama cikin lancocin ku da ba mu zo da wata rana ku ce lantar ne yau da shi ba a eh, ya zama baki ɗaya aka shigo ko tari zaki da larabci ba ne. Na ji ma abubuwan da ake rai kuma da wuri wa'anda ba su nuna musu fata Allah ya ba su ladan niyyar son su yi tsarki ne da fata Allah ya ba su gani don karar da rau mata wajen da ya ainihin wato shiga kamar aikin kayan sarki ɗan sanda ko soja ko makamata to yanzu a cikin wannan dangane da abin da ya shafi training da ake zuwa to ka a mata ta masu training din dai ba a manhajiya ce ba a tsari ne na musu biyu ba a kan training din yadda ake wa maza ma bai dace da wurare na musulunci da dama ba ba zai amana sannan babban matsala ita ce ya yaya al'amarin ma yake game da na karfe shi irin waɗannan ayyuka waɗannan al'amura ne waɗanda ni a fahimta ta ba iri na ne ya kamata ba da kansa a kan wannan wani matsala ce wadda ma ta umu cikin balwa ita wannan matsala tana buƙatar ne a zauna a kalle ta da ma'aura ta shari'a kuma waɗanda za su kalle da sun ba iri na ba malamai da waɗanda sun kai matsayi da za a ce sun ba su kai waɗanda kuma za a haɗa su ne da yawa zauna su kalli abubuwan الناس دول يمشي مجموعة الخيرية بيكون احتمالية مجموعة التشاور الاجتماعي لا إشارة وزن التعمير تذكر ثمانين لا أم خمسة سلسلة الفتاوى الإسلامية مرة تتكلم ثم الليل على الجنود ومنع الخيل وعلى الضرورة ومنع الخيل وإلى سمعنا الجنود حيث حبضا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد سبحان ربك رب العزة عما سلام على المرسلين والحمد لله